ربانية نعم شافي كيف ثمان سوق نعم na gane da ne layi na biyu ne matsala wallahi akthara min an yan'ama bi ni'matika a atamma kamar ne ka ce Allah ya wuce ya ni'imtar da wata ni'ima sai ya cika sai dai mutum ya zo idan Allah ya zaɓe ka zai wa iyalai haka gani da ya zaɓe su zai zaɓe sabai ya bar su sai an sai dai ku ba su da labo su karfi amma idan Allah ya zaɓe mutum ya riga ya zaɓe shi sai dai mara mutunci ya fi kira Allah bai zaɓi da so zartaka wallahu akram min an kuma bi ni'imatin illa a atamma wa yasta'milu bi amalin illa qabila ya bayar da aiki sai ya karbe shi mutum ya bayar da aiki a yi kaza a yi kaza a kaza zai karbe shi ba zai sa aiki ba jakin yawa isa ka kala ibi kashi kenan ma shi ma baka biyo shi ne ba yadda ka ɗauko na aje wala ka gani da aka ce ibn al-hawari din shi ce qalat limra ana fi baiti kaza shagala kalbi. ni ina gidana amma zuciyata ta shagala قلت وما na ما يشغل أنت keken. قالت اريد ان اعرف نعم الله علي سو نكي نصني امو منا الله ايمن في طرفة عين او جاي كتاوات او كتاوات كدو ما نيكي من ده الله نورين كتاوات او عرفة قصيري فوقن فنجزا وانا كما عن شكر النعمتي فعلي علي في طرفة عيني kaga ai kirkita ita ainihi wace na yaro na matashi ya fi sauri daga na tsoro kaga yanzu kai tsoho za ka iya idon ka sai mutu talatin ka mutum ido ba ka ba amma yaro zai yi ina buɗe za ka je far far saboda na aiki sabo ne ugwana mu ya safar kwafi sai kadar da jani jama halittar Allah ne injin Allah ne ka janyo saman ka rufe ka daune ba ka ka janyo ka rufe tsoro ya kama ba dan ka ba an ka rufe ka rufe ke da ba ka daune abu zai sami ka janyo ka rufe da kyau ka buke da kyau amma na yaro fafa lokaci guda sai ilu gude ana nuna shi da yatsa kafin nan ya je ya kinta ya sake kinta ya sake kinta yanzu kuma suna iya nuna ma da ya kan kike baka daina kallon shi ba haka ita ba ce saboda eh, kayan aikin ya aika farko ta san ta san ni'imar Allah wani shi gana ma ya fiya da nam ne ke faɗi Idris yawwa lalami na sosai ni'amun rabbaniyatu da wasu nemomi na Allah mahalicci wannan ra'imomi tana dangana su ni'imomin Allah yaktasu bi rahmatihi man yasha Allah na zaɓan keɓe wanda ya dama da rahama cikin mutane da yawa a cikin sai da ya zaɓe na Allah ya bar na banza ويقصد بعذابه من يشاء yana nufa da wanda iga dama da azaba wa huwa mahmudu ala kulli hal kuma Allah abun ya gona a kowane ko azaba yi ma ya taimaka maka azaba ya taimaka maka ko ta kan ne a cikin faɗuwar mutanen sai ga akwai ni'ima da zan gano neman ina yayin da motar mu ni kawai yana a muga wani misali na zaune na motar na ta haka ta tafi ke wala dole ta kwanta ita za ta kwanta ne shi ko inda za ta kwanta ta ɗaga sama ta kwanta ta ga rami a nan. Azan ta faɗi kawai ni ina lissafin mota ta ba da gobe ana ji ana can sai na ji shohi ce ina ma da ina ta ina ma ina ma na ce ina juya yin kuɗi ne in ran abu ya zo ce mai haka na kan tsaya ne na tunanin wannan abu sosai tunani na da ta sadin ban da za a kun aikata kenan na ce abu ga rami na kallo yana je yana da bayan yana biya ka sun rurururu yana kullu inda sun muka fara hako wasu a cikin daji na hmm? gana ni ibar Allah ya ko mai galibin wata ce ta baɗi amma kan ka faɗin mata akwai ni hatta wanda ke gini a jiki akwai ni ta kaga mota ta datse masa ta danne masa kafa ta da wuya ta danne kaga da ya tafi wannan kawai jinya ne da zaɓin shi duk azaba Allah za ya kuma ni'ima a ciki akwai sauki shi yana waya kasar da bi azabi man ya sha kuma huwa al-mahmudu a kowane ala فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته هكذا الطيبون للطيبات الطيبات هم للطيبين من خلقه مخصوصون كيبقون بفضله ورحمته والخبيثون حكى موقعي مقصودون أن بعذابه سوني وأن الله أرئن به مسؤذر لكل واحد يصدق من الحكمة أقول بلادك تشيرتا أقول كحوصنا حكمة والابتلاء والامتحان وكل أي قوة مستعمل فيما هو له مهيئ ainihin kowanne mustamalin Allah na aikatar da shi na mayar da shi can fi ma huwa lahu abin da aka halarce shi domin sa muhayyau wala hu makaluku kuma abin da ma aka daga gida da wancan ya ta yi kiwo wancan ya kama kasuwa wancan ya bi yan siyasa wa kullu zalika khairu wa nafu wa rahmatul lil mu'minina fa innahu ta'ala khalaqahum lil khairati Allah ya halitta mutane saboda alheri Abun laha amilu su masu aikata alheri ne واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به ولا استحقوا مسكنشنشيش بسيونا إلا بما سبق له عن من مشيئته وجسمته فأنا أقوم أعيطك عن هالكتاب نمجي لما تمعها كالي فكذلك لا تضرهم الدواء ولا السموم ya aikatar da su kan zuba kasuwa suke ba a zatauna dan aka aikatar da kai dan ne wurin neman abincinka amma kila a gidan ku akwai masu maman doya kasa zuwa kaso su ɗakin kuma mai rayu da kila ba kuka kaɗai na tsakin amma da za ka kalli kabilar ku yaren ku iri ɗaya wannan ya wuce noman doya wannan ya zo sai ka makale a kasuwa a cikin ku sai ga wani ɗan sanda sai ga wani sojare sai ka ga wani ya kama kiyo sai ga wani ya tafi shi kuma kifi shi ka kifi ke ya ruwa a haka ya halicci mutane wannan Allah ya yi shi ya zaɓe shi Allah zai bautawa wancan kun Allah ya yi shi kiristanci zai yi wancan kuma za ka duba dodo yake wasu tawa ba yadda da musuluncin ba ba yadda da kiristancin ba yana nan akan dodonsa na iyaye da kaka istama da hukuna ka gane shi ne falon yadda da ko dalika illa bi wala ta haƙoho illa bi ma sabaka lahu min mashi'atihi wa isbatihi وكذلك هكا لا تضرهم الحواء شيء بي إلا التاسو وللسموم الذي بي إلا التاسو كذا إلا تاوى الله بل متى وسوس لهم العدو وأدو دلو كتن دمك إيساك مصو يساك أمك وقتالهم بشيء من كيده أو مصيهم بشيء من كيده لذي إياه تذكروا فإذا هم مبصرون فيذكرنا الله فإذا شفنا جنب إلى الأرض فإخوانهم يمدونهم في الجيد أنقوانسوا ناجلت شكرنا لك ثم لا يبصرون فإذا وقعوا في معصيتك إذا سكفات أصابوا صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمه sai wannan iki ya koma rahama a gare su wan kalaba fi hakkihi dawa sai zama magani wa badalan hasa wa badalan hasanatan bitawbati da badali ne kyau na tuba an nasuhi wal hasanatul mahiyah لأنه سبحانه عرفهم بنفسه يا فند da يا فنسو دكرت وبفضله دكيو شفر وبأن قلوبهم زكاة بيده بيده وعصمتهم إليه وإسمتهم إليه كان وصوا تجريه حيث نقض عظماته وكذا عظموا سنك ألا يعصوه وأراه عزته في قضائه وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته a tashi a shiradahu na su kuma suna neman inda ya kamata ku yanki